Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A wannan makon ne hukumar kula da kafofin yada labarai NBC a Najeriya ta ce tana tuhumar tashoshin talabijin uku masu zaman kansu da zargin taka rawa wajen faɗaɗa tashe-tashen hankula a ƙasar biyu bayan zanga-zangar nsas Tashoshin talabijin ɗin sun hada da Channels da AIT da Arise. A saboda wannan zargi hukumar ta ce za ta sanya wa waɗannan tashoshin talabijin takunkumi tare da cin tararsu naira miliyan biyu zuwa uku. wakiliyar sashen hausa madina dauda ta tattauna mana da babban daraktan hukumar wato farfesa armstrong ida chaba inda ya yi karin bayanin cewa an ci taron waɗannan gidan talabijin ɗin saboda laifin ƙin bin ƙa'idojin yada labarai a ƙasa to gaskiya in ka duba abubuwan da ah, yaran jarida suke a cikin rediyo da tv wato abun damuwa yake kaga mutane suna magana ana ana dokan hoto daga social media abin da ya faru a wurare da ba gaskiya ba ne a je a jajara su a turo ma mutane wai gaskiya ne kuma abin yana kawo matsala domin za ka gan za a kawo hoton nan da aka ce an kashe mutane a nan an kashe mutane a nan a gajiniya jikin mutane kuma ba abin da ya faru haka ka san ba inda gwamnati zai yada a dinga a dinga abubuwa haka domin abin da zai kawo rashin zaman lafiya kenan kun tabbatar da abin da ya faru cewa waɗannan hotunan ƙarya ne kenan to in ka ji labarin ma baka ji gwamnan lagos ya ce ba abin da ya faru ba shugaban lagos gwamna da kansa ya je wajen ya ce ba wanda ya mutu akwai wanda ya fi maganar security a lagos gaban gwamna to gwamna ya ce ba wanda ya mutu amma yaran jarida sun ce wai dole ne mutane sun mutu kuma kuma ba wanda ya zo ya ce ni ne wato yaro na ya je wajen taro bai dawo gida ba kuma ga hoto ko ga asibitin da aka samu wannan da ya mutu ba ko daya to da wannan mataki da kuka dauka kuna ganin za a iya tsaftace aikin aikin jaridan ba tare da kun yi wani gargadi ba to ai ba yau muke magana da su ba ai eh kullun da kullun ne ma muke samina workshop muke gya masa wato aikin jarida din nan koyan da ake yi in ka ji labari dole ne ka sake tunawa in labarin gaskiya ne in ya kamata ma ka yi magana da mutane ka yi magana da mutane amma ba wai za ka zo na gidanka wani ya doka hoto ya tura ma a social media sai kai kuma ka hada ka ce gaskiya ne. kazalika Madina ta tattauna da sakataren kungiyar 'yan jarida ta ƙasa wato Sha'aibu Liman inda ya ce yin irin wannan hukuncin ba daidai ba ne ya ƙara da cewa suna kallon wannan mataki a wani yunkuri na musgunawa tashoshin talabijin da 'yancin yada labarai. wannan matakan da hukumar nbc ta yanke na ladabtar da wasu kafafen watsa labarai a ganin mu ba shi da ma'ana kuma a kullum muna kira ne da NBC a daina daukan wayannan matakai idan akwai matsala ya kamata a zauna a tattauna a yi gyara muna gani cewa wannan yunkuri ne wanda ake kawowa saboda a karya gwiwar wayannan kafafen watsa labarai masu zaman kansu ba zai kawo wani ci gaba ba a cikin ƙasa sai dai ya kawo cikas ga aikin jarida kuma ga demokradiyya a yau din nan akwai ziyarar da za mu kai gidan talabijin na continental a lagos da kuma gidan jarida na nation shima a lagos kuma wannan ziyara ne wanda babban mu na npo ta, ta shirya akwai kungiyar nuj akwai guild of editors akwai kuma kungiyar 'yan jarida eh, masu buga jarida na kasa na tabbatar bayan wannan ziyara da za mu je na duba ɓannar da aka yi musu za a tattauna yadda ake aikin jarida da kuma matakan da su nbc suke ɗauka don su kawo cikas ga aikin jarida na tabbatar bayan nan za a fidda matakan da ya kamata a ɗauka na gode To kai daɗe na ji amsar da ka bayar to barin ji daga gare ka kuma tambaya ta ta biyu ku a matsayinku na ƙungiyar 'yan jaridu da ya kamata ku zama ƙila masu sa ido a kan gidajen talabijin da rediyo da kuma 'yan jaridu masu aiki a wannan ƙasa. Wani matakai kuke ɗauka wajen horar da waɗanda aka kama da laifi na saɓawa ƙa'idojin aiki? To na ji tambayarki, amma abin da mu muke ja da shi shine cewa duk wa'anda aka ladabtar din ana cewa ne ana kama su da laifin rashin kwarewa shin me ke rashin kwarewa idan akwai bukata na na aladabtar da mutum saboda rashin kwarewa sai a faɗi takamamme me aka yi na rashin kwarewa musamman kamar a cikin wannan ɗaukan rahoto na wannan 'yar tazoma da zanga-zanga da aka samu ana zargin wayannan gidajen talabijin ɗin da rashin kwarewa ai magana ce ta kawai magana ce kuma ta a nemi hanya a musguna musu amma babu maganar rashin kwarewa saboda ba mutum ɗaya ne ya ɗaura hoto ba ba mutum biyu ne suka ɗaura hoto ba ba mutum uku ba ne suka ɗaura hoto ba za a tashi ba tamkar a ce akwai rashin kwarewa a cikin wannan aiki idan akwai haka kuma mun tabbatar din akwai akwai matakai da za a ɗauka na a gwada ma 'yan jarida kuren da suka yi kuma a yi gyara amma ba irin wannan matakan da mbc suka ɗauka ba ko kaɗan ba daidai ba ne kansa wato Bashir Baba a tattaunawar su da Madina cewa ya yi yana ganin hukuncin ya yi daidai saboda ba su nuna kwarewa wajen bin ka'idar yin amfani da hotunan bidiyo da suka ɗauko kai tsaye daga kafafen sadarwa ba. Ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Waɗannan gidajen talabijin guda uku laifi suka yi. Aikin sani ba zai yiwu kuna kafafen yada labarai na asali waɗanda aka sani kamar gidajen talabijin ko gidajen rediyo kawai a shiga kwasar tarkaci daga dandalin sadarwa na zamani dinnan ana yada ma juniya ba mun sha faɗar bambancin wato su gidajen kuma kamfanonin yada labarai da kuma na wato dandula na zamanin nan na sadarwa su waɗannan dandula na sadarwa na zamani kafofi ne a hannun kowane irin tarkaci da mutumin kirki da ja'iri da mutumin banza da mutumin kwarai da shaidani duk tana hannu su kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama alal misali ke yanzu da ke aiki da gidan rediyon murya amurka ai shekara da shekaru kika ɗiba a a makarantu kina samun horo game da aikin jarida duk da haka bayan da kika gama kika zo gidan wato rediyo na murya amurka suka baki aiki ba su barki haka nan ba hajiya sai da suka haɗa ki da wani wai shi edita wala allah editan nan ko dai ya fi ki a yawan takardu na shaida samun horo ko kuma a'a ya fi ki dadewa a wajen aiki na wannan aiki na jarida aka ce ku yi aiki tare saboda duk abin da zaki wannan edita ya duba ko kuma a'a ke ce editar waɗanda ke aiki da su aka haɗa ki da su in sun yi aikin ki duba to kin ga akwai bambanci amma kuma a gaskiya ita ce isu ma wannan hukuma ta nbc tana azarbabi tana wuce gona da iri ba kowane kankanin abu ne za a ɗauko gora a radi gidan rediyo ko gidan talabijin ba amma wannan karam waɗannan gidajen talabijin gaskiya laifi suka yi sun je sun ɗauko hotunan bidiyo wanda ba su tabbatar da shi ba suka yayata wato suka yayata ma duniya wannan ba a aikin jarida haka. nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakiliyar murya Amurka wato Madina Dauda Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ga hospital guda ɗaya da aka gina a gwada muna. In kula yi free HS, a gwada muna makaranta ɗaya da aka gina. A gwada muna ruwa ruwan ganin ake sha a gwada muna lantarki nawa aka ƙara cikin wanda aka aiske. yanzu haka maganar nan da muke ma saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara na alranku a kufa ado yake nunawa da kuma mataimakinsa yanzu ko a cikin zangonnan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da ƙauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agashi ma da muke ba albai jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mawuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawarar da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da ashirin da muke ciki. Kuma kamar da kuka ji inda kuna biye da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi. yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowacensu ta mallaki ƙasar ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar ghana din saboda haka idan a dube su su duka biyu wace gwamnatin su ce ta fi ciwo gane bashi ko me aka da kuɗin kuma sannan wace ce cikinsu ta fi samar da abubuwan masurufi ga al'ummar zangonin gana da yawa to sai mu ci gaba. zan gaya maka fa mun je mun muka ranci aiki da su sun dubu wato kana nufin miliyon ɗari da arba'in biliyon na'am na'am rancen da suka yi sun ranci kuɗi kuɗi biliyon ɗari da arba'in ba su kulla maka kuka kasan ga komi da shi ba ndc sun ranci biliyon hamsin da hudu akwai hospital da aka gina ya fi talatin an gina har da airport an gina airport an renovate airport an gina ba abin ba a yi ba da shi an yi hanya an yi komi an yi da shi ba ba suka fara ya ce ma jama'a ya kiran ya gina na secondary school ɗari uku da hamsin ba kwarabi bai iya a gina a gwada muna hospital guda inda kuna kuna tunanin jama'a da lafiyan jama'a da hospital guda ɗaya da aka gina a gwada muna in kuna yi free hs a gwada muna makaranta ɗaya da aka gina a gwada muna ruwa ruwan ganin ake sha kudin abin ga awo oh nawa suka aka aka kara cikin wanda aka iske a gwada muna lantarki nawa aka kara cikin wanda aka iske banda kari To eh, Alhaji Adawar bari eh, Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka faɗa don saboda Na'am. To eh, Alhaji Audu bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata kula nan eh, yawa da ya kamata ya mai da martani sannan mu ci gaba akan abin da muke tattaunawa eh, eh Alhaji Ahmed eh, Ayuba shakka aski ya kai wa to shure-shuren nan ba zai hana su shan kayi ba kaga misali a harkar tattalin arziki hmm. a ƙarƙashin su lokacin su muna ɗaukar 6.9% na total income da muke generate muna biyan kuɗin ruwa da shi akan ba su saka wato kana nufin kashi kashi shida cikin ɗari na gabaɗayan kuɗin da ƙasar Ghana ke samu tana biyan kuɗin ruwa da shi shida da digo tara da digo tara kusan kashi bakwai cikin ɗari kenan eh yanzu haka magana nan da muke ma saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan adulanku a kufa ado yake nunawa da kuma mataimakinsa dr mahmudu bahumiya mun dawo da shi ya zo 5.7% kuma ina zuwa Alhaji Ahmed Alhaji Ahmed ah, Alhaji Audu ya yi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ba ku gina asibitoci ba ku gina abin nan ba ban sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkar zangon nan. Bari mu bashi misali. Eh. Bari mu bashi misali. Yanzu ko a cikin zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da ƙauyuka da dama. Akwai makarantu da muka gina, akwai tsofaffin makarantu da muka gina, akwai tsofaffi da muka sabunta su. akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba albai da taimako da muke ba basu waɗanda iyayensu talakawa ne ba sa biya ba sa iya biya musu kudaden da za su tafi da shi wasan za su biya a jami'o'insu da kuma wato university da ta Jari education a zango ma kenan ba a ƙasar Ghana ba su gaya mana zango me su suka yi a zango na fi son mu yi hirar zango a yasa yake kaucewa ne daga hirar zango eh, yanzu yanzu inda za mu shiga kenan alhaji audu akwai tuhuma ko kuma zargi da alhaji ahmed yayi yake cewa mutanen zango sun ba mm, ndc jam'iyyar ku kenan goyon baya ɗari bisa ɗari wurin kusan shekaru talatin kenan suna goyon maka amma ba wani abin da kuka taɓa gaban mutanen zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen zango <laughs> in ka ce zango zango na zangon gane ga baki ɗaya nike nufi in na ce zango zango gane ga baki ɗaya nike nufi agon akra da zangon kumashi ba su kaɗai ne zango haka ne gaskiya ba su kaɗai ne zango ba muna da zangonni ko ina ka je akwai zangonni kuma maganin da yake yi ya ce sun yi mazango ka me suka yi mazango ya kwana min makaranta ɗaya yaran mu fa a damuwar mu na duniya duka yaran mu ba su da secondary school mai kyau ba su zuwa secondary school ka sani fa ɗayan mu fa in sun je secondary school ana kai su coci kowane sande coci ake kai su su dole ne ka je coci akwai yaron da ya yi gudun coci ya hau gima ya fado kasa eh, eh, kana nufin kana nufin abdulmutallib kenan wanda wanda ya gudun zuwa coci ya je ya hau sama aka biyo shi ya hauro ah, daga bene ya faɗi ya mutu ko Allah maka albarka na'am yau inda suna da tunanin zango da da suka zo suka bude ministry na zango suna cin kuɗin suna raba kuɗi suna ci ba su kulla ma zango komi da an gina Alhaji Audu kana kana kana zargin kana zargin da baka da shaida a kai na zancen cin kuɗi ina son mu kiyaye irin waɗannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne. Da yake da ya fara ka ji abin da ya ce bai abin kuɗi kai baka ji abin da ya ce ba ka ji abin da ya ce, ni ban so in atakin su ba tun da farko da na fara, mm. ban so in atakin su ba isu muka je aka ce muka zo mu tattauna. Eh haka ne abinda muke so mu yi kenan yes. Mun zo mu ataki juna. Eh. Amma in ko kyale shi yana ataki ashe ni ma shan na takin su. Domin magana abubuwan da suka shuda makana ba mugun abu yana nan da yawa ta iya kira maka ɗaya ɗaya ɗaya amma hmm. ba abin da ya kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban ƙasa haka yanda abin da ya kamata mu yi gaba sun yi so kasan mu ya tafi daidai yawa ban zo a tace su ba amma ku ne shi yana maganan da ba daidai ba ko da yake in ya zance in ya zance kun ci kuɗi kun in yayi zancen kun ci kuɗi dole na ja hankalin shi in ce kai haka saboda ba shi da shaida a kai ka gane in yayi ka duba irin abin a ya faɗi maganganu wanda yake kai ma ka mai da martani ka ce suna da rashin kunya da sauransu na bar waɗannan kudin da suka yanka eh. za a taimaki zango da shi okay gwada maka inda aka bi da kudin da sunan zango development fund me aka gina da shi ba makaranta ba ba ba ja ruwa an kai wani zango ba hmm. ba kai lantarki wani zango ba ba gina ko toilet eh, eh, haya ba a gina ma zango ba mm. a gwada muna abin da aka yi gine-gine cikin zango ba ko daya to kudaden da aka yanka ma ministirin zango na yi abin da sa ne wannan magana kenan in ka ba mutum kuɗi, ka zo ne tambayan shi ba kudin shek me za ka ce haka yau ba kuɗin an yanka kuɗi an ajiye ma ministirin zango an doki an yi wani abu daban da shi ba a gina mu da ko makaranta ɗaya cikin zango ba zango ah. kuma shi ba ba zangon akra ba To Alhaji Audu Arif. da suke nan ba abin aka gina musu. To Alhaji Audu Arif bari mu ci gaba daga kanka akan zancen Alhaji Ayuba mun dawo kanka ka mai da martani amma bari mu ci gaba da Alhaji Audu Arif. da yake kana zancen cin kuɗi kuma su abin da kwance ku 'yan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa to menene ndc ta yi tanadi na yaƙi da rashawa a cikin wato idan allah ya baku sa'a ko iya kun dawo a kan mm, karagar mulki menene tanadi da kuke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a kasar ghana Baba ba yau muka fara ba zan ga akwai ɗalibin ndc da aka bincike su aka same shi da laifi yanzu aka yana sarka maganin da muke yana sarka don shi john mahama ya ce ma duk wanda zai appoint zai ba wani aiki ya gaya ma mai shi na baka aiki ka zo ka taimaki kasa ka taimaki talakawa ne in ka je kai wani abin da yake ma wani magudi wani wuri in aka same ka da laifi ruba ba za mu anshe ka ba a akwai muna ɗaya duk wayanda su ko aka samu da laifi cikin mu na na NPP ba ɗaya da aka tuhumunci in aka in aka yi bincike aka kai ofishin president ce ya zauna kai ke ya zauna kai to mu zan gaya maka ba wani wutan ruwan da za a ba aiki ya yi in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan mu daure mai gindi mu kashe mu kashe magana yanda na na kufa adu yake yi kasan nan. To ku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da za mu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safai kakin ji ana magana shi a kasar Ghana ba. To amma wannan karo za ku je da aka fiɗe bili har wutsaya game da wacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa tafi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri aliyu mustapha sakwato ne a washington dc muna fatan mun ba ku lami lafiya sai anjima. mu na musamman a wannan makon. Ni sunana Hassan Muhammad. A ina kake aiki? Ina aiki a YTV. Ka biyo wannan hanya na zama turu ka ga abubuwan da suka faru a hanya wadda aka batun kamar kun ma an gama da waɗannan mahara akan wannan hanya. Ko za ka yi mana da takaitaccen bayani abin da ka gani da idanunka? Kwarai da gaske ranar talata ne. an bude hanya mun kamo hanya muna zuwa mun zo daidai karfan nan na dogon karfan nan na jakana gaskiya tsakanin wurin ma da kam na sojoji ba nisa kawai muna kwana sai muka ga motoci guda uku wani irin motoci biyu sansara daya ta koma wani irin fenti ne da su eh biyun dukkan su fentin sojoji ne a jiki su sansara nan hmm. amma ta koma baki ne haka sai suka ce mana ina za mu tafi muka ce za mu maiduguri ina id card naku muka ce ba mu da id card wani aiki kuke yi muka ce mu dukkan mu kafintoci ne sai suka wuce gaba kamar dai mutum goma sha ɗaya a cikin su haka sun zo wurin mu suna tambayar mu duk id card kuma za su tambaya muka ce musu babu amma gaskiya sun cire wata mata da wani mutum a cikin mota da kuke ciki ne eh motan bayan mu hmm. sun cire suka yi da su sun daure shi mutumin din amma matan sun ce mata ta tsaya har suka sake cire wata a cikin motan namu sai matan da ta sauka ta sa kafanta a ƙasa sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke sai suka ce ah, ki koma mota ki koma mota ki har suka fara fada a tsakanin su to amma gaskiya dai sun ce kar mu damu kawai wani tanka ne suke jira idan tankan ya zo shi shikenan za su sake mu tanka na mai ko na na mai ne eh, wato kamar na mutane ne suke jira sun eh kamar dai suna labarin tankan zai zo mai din suke bukata dan dukka ba abin da suka yi mana ba su karbi kokobo a wurin mu ba sai dai sun gaya mana kawai wai sojoji suna zolayen mu wai yanzu suna suna wani patrol an rufe hanya wai sai karfe biyu suke budewa suna ba ku wahala ne kawai kuma ƙarya suke ba su maharan ne suke gaya suna tare da makamai ne ko kuma menene gaskiya bindigogi ne AA ne ma wanda suka sa a gaban mota mu sun sa a gaban mota yana tambayar mu kuma yara kanana ne za su kai nawa ne su mutane akalla dai gaskiya sun kai kamar kaman arba'in amma motoci uku ne da su so mai tankan ya zo sai suka ce masa ya fita da wurin muna nan ya zo hmm. sai suka ce ya fita ya fita ya fita ya fita sai suka kira wani uram shine direban kenan hmm, nasu kenan nasu hmm. ya zo ya shiga motan akwai burtali a wurin exactly daidai inda suka tare mu kaman kilomita ne daga wannan inda suka tare ku zuwa maiduguri ko kuma zuwa da maturu daga zuwa da maturu da zai yi nisa domin jakana ne amma daga wurin zuwa maiduguri gaskiya ba zai wuce 30 o 40 kilomita ba kuma suka karbi yi eh, ai sun gagaraja da suka yi tukata da yake an gyara hanya gefen hanyar yayi laushi sai motan ta kafe sai suka ce yuram are yaya za a yi a cire motan suka kira direban ma ya nuna musu yadda za a yi a cire sai ce ai ya riga ya sa duk giyoyin da ya kamata motan ya tafi amma yanzu ba zai tafi tun da ya nutsa a kasa shine sai suka kira yuram din suka ce masa ya dauki sansar daya yayi yayi yayi arewa shikenan an jima kaɗan kamar minti goma sha biyar sai ya zo da jarkoki na mai suka bude suka cika wannan jarkokin suka loda a motocinsu suka sa mai a motocinsu suka yi komi da komi suka zama sai gaskiya ba abinda suka yi mana sai suka ce to kenan yanzu ku tafi amma sako da zamu baku ku gaya sojojinku abin da suke faɗa din ƙarya suke yi mu ba sa yi mana komai abin da suka faɗa kenan. matsayin ka na dan jarida wadda kake lura da ko kuma ba da mara hotoni game da abubuwan da suke faruwa ya kake ganin wannan furici na waɗannan mutane. gaskiya ba su damu ba suna gani kaman gaskiya kawai kawai dai su ba ma wanda ya isa yi musu wani abu don in ba haka ba tsakanin tsakaninmu da sojojin wallahi bai kai kilomita ɗaya da rabi. kusa ina suke fitowa ne waɗannan mutane gan cewa akan titi suka tare kuwa tsakiyar titi. daga daji ne daga daji kuma inda ya ce a je a ɗauko jarkokin nan hmm. babu nisa dan bai kai minti goma sha biyar da tafiyan shi da ɗauko jarkar da suka zo. Duk ku kuna tsaye a wurin? Muna tsaye kuma ba abin da suke gani. Suka ce kamar da misalin karfe nawa ne abin ya faru? Karfe shida saura minti hudu. Na marace. Domin naga naga wayana. kuma a wannan abin ya faru a ranar talata ran talata kuma su jami'an soja na gudanar da ma'aiki akan wannan hanyar tun wancan lokacin har ranar kamar ta yau kwarai da gaske amma idan karfe hudu ko biyar in yayi duk checkpoint da ka zo ba za ka samu soja ba sun koma kam nasu sai dai ku wuce har kawai sasa. kuma madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da saloman Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.